من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباع وأرنا الواطل واطلا ورزقنا اجتنابا يومنا عشرين دبي قوتن جماد الأولى إجرام من ظن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دا da ɗari hudu da arba'in da hudu دي دي daidai da sha shi daga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi kaifa tusaqqil mizanaka ya mutum zai biya nawa ya ma'auni amma kafin nan akwai yan waɗanda suka ci asa cikin addu'o'i muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala kowa bukatun da yake da ita na alkhairi Allah ya biya masa wanda yake cikin damuwa ko kunci ko matsafi ko wani abu na tashin hankali Allah ya makowa maganin abin da yake damun shi Allah shi ne mafi sanin sirrin bayansa muna roƙon Allah ko muna ta wasuli da sunayensa da sifofinsa waɗanda idan an roƙe shi da su yana karbawa Allah ya kowa magana abin da yake damun shi Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara mana halayenmu kuma ya sa zuriyar mu ta zama zuriya tayyiba bi mannihi wa karamihi innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh muna magana akan afdalus sadaqati ko sadakoki waɗanda suka fi ko suka fi girma ina jin za mu tashi nan ba na uku ne ko وروى عبد الله بن حبشي الخصمعي شي wannan ya ruwaito radiyallahu an sallallahu alaihi wa wa sallam su'ila wato an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul a'mal afdal wato wani aiki ne yafi kowane aiki qala imanun la shakka fihi shine imanin da ba shakka wato mutum yana da yaqini imani wanda baya kwanto ya sakankance saboda kowan wannan shine zai sa kalmar shahada mata ta mutum amfani lokacin da ya ce la ilaha illallah za ji an ce khalisan min qalbihi wanda ya faɗi la ilaha illallah tsantsa a zuciyar shi ya yarda ya gamsu to wannan wuta ba za su taba shi ba ashe kaga kenan sai mutum ya yi ya gamsu kuma wanda ya zama magana shi ta zama ta ƙarshe ita ma ya faɗi kalmar shahada kuma khalisan min qalbihi shi ma tsantsa daga zuciyar shi an ce wuta ba za ta taba shi ba naka khalisan din nan yana da matukar muhimmanci saboda haka wannan shine babban aiki na farko sannan wa jihadul la ghulula sannan kuma sai jihadi wanda kuma mutum bai yi sa'inci ba a ciki wato da aka yi jihadin bai ɗebi dukiyar jihadi ya ɓoye ba koyi wani abu saboda haka wannan babba ne shi ma sannan bayan haka nan wa hijjatun mabrura sannan kuma bayan haka nan mutum ya aikin haji wanda yake mabrur ne karɓaɓɓe saboda haka mabrur ɗin nan da aka yi nan gaba za mu zo mu gani akwai wasu ayyukan ba aikin haji ba ne amma sun yi kama da aikin hajjin ko kuma ma sun fi shi za a jero su wajen guda goma sha hudu da yawa mutane wani lokacin an magana aka yi maganar hajji ko umra za su kalli kansu a matsayin cewa to ai ba su da kuɗi haka ne Allah shi ya yi bayansa kuma shi ya san matsayin da ya ajiye kowa to amma ba sai ka nemo kuma wani aikin ba wanda in ka rasa wancan za ka yi a makwafin wancan kuma ka tara wancan an gaya mana zama bayan sallah asuba idan kai sallah asuba ka zauna cikin masallaci kai ta ambaton Allah kai ta tasbihi har rana ta daga sannan bayan haka nan kuma ka tashi kai sallah raka biyu bayan ka gama wadannan ba abin da ya zaunar da kai sai ambaton Allah nan za a baka lada kaman kai haji da umra cikakku cikakku har so uku annabi ya maimaita sannan kuma akwai inda aka yi magana wani ya je makabarta ya yi sallama waɗanda suke cikin makabarta aka ba wani izini ya amsa masa ya amsa ya ce me yasa da ba ku amsa ya ce ba ba mu izini ba yanzu fa ya ka amsa ya ce an ba mu izini me ke damun ku yanzu ku da kuke makabarta ya ce abu biyu na farko yadda ba sa iya amsa sallama sun gano lada amsa sallama ba karamin abu bane to ba sa iya yi kuma in an masu ba sa iya amsa yace wannan kadai takaicin ya ishe mu amma kaga yanzu a rayan ana nan sallama baki fa yin ta in ka zauna bakin hanya ga sharuɗan da aka ce ka tsari za ka rika amsa sallama za ka rika ido za ka rika yin an jero abubuwa wajen guda bakwai ta duk wanda zai zama bakin hanya da ciki amsa sallama na ciki in an ma ka amsa to amsa sallama yawanci wasu bai dame su ba yin ta bai dame su ba in ma za su yi wani lokaci sai wanda suka sani shi ma wanda suka sani wani lokaci wanda suke tsammanin wani abu aurin shi wanda aka ganshi ba kowa bane ba a yi mai in ya yi ma ba a ansa in ya maimaita ce kai a ah, kayi an amsa komi kake so a yi ma tsawa shi ko ɗan adam ko ba ɗan adam ba ana umartanmu mutum ya kyautata iya inda zai iya kyautatawa don bai san amfanin kyautatawa nan ba ina jin yau da safen nan muka yi karatu a wani ana ce mashi malik mini khazin aka ce ana tafiya wani wuri da shi da mutanensa yawancinsu sukan taho makka su zo wajen wannan wuri da ake ce ma wanda okas din nan kusa yana nan daidai wajen wannan hotel na zamzam din nan da yawanci nan wannan hotel take nan ake zama kamar yadda malamai suka yi bayani to wannan dai ma shi ba shi bane muhimmi amma dai nan suke zuwa larabawa na'am nan larabawa suke zuwa lokacin daga ƙauyuka ko daga wasu wurare a ci wata kasuwa a wurin da nan waje jan kasuwa ce a ci wannan kasuwa sannan kuma a koma gefe masu gasa da harshe su ta yadda mawaka larabawa shi ma wannan mawaki ne ya saba zuwa wannan dandali inda za a zo kowa ya waƙoƙinsa a ji sannan wanda ya fice a ɗauki waƙar shi a rataye jikin kaba wannan shi yasa masu adab su aka ɗauko masu mu'allaqatus saba ko mu'allaqatul ashara ko kuma ma isna ashar din mu'allakat ne yawanci waɗannan wanda suka yi waɗannan jigaggun wato gaggagaggan masu hikima ne waɗanda suke an ba su basira suka zo suka yi maganganu sau da aka aka rataye abin nan ɗinsu wanda ya adab za ka ga ya fara farko nan ba na ɗaya ce imrul kais wannan ba san wanda ya wuce shi ba ga irin wannan bangarori da abin nan ɗinsu alayyati halin wannan ukas kusan dandali ne na tace waɗannan abin nan ɗinsu kuma a nan ake samu wanda ke da jama'a ya masu jawabi kuma shi ma ya jawo hankalinsu kamar yadda aka ce wannan wannan wane ne sunan shi namanta sunan shi ya tsaya ya kira mutanen shi ba kusu ba ya kira mutanensa ya ce masu a wannan shugaban iyad ne nan ne ya kira su ya ce ya ma'ashara iyad ya ce ya ce isma'u wa'u ku ji abin da zan rike zan gaya maku kuma ku kiyaye ya ce man asha mata wanda duk ya rayu wata rana zai mutu wa mata fata wanda ya mutu kuma tashi ta kare wa kullu ma huwa atin at duk abin da aka ce maka zai zo ka dauka ya zo yace ya ma'ashara iyali ya jama'an iyad aina al-aba wal ajdad ina iyayenku suke ina kakanninku aina al-fara'ina ashidad ina waɗanda suke shugabannin duniya manya manya masu tsananin nan yace aradu famatu su suka yadda suka mutu amturi ko fanam wan kyale sunan a takaice dai ya jawo hankalin mutanensa akan su tattali domin komin ko ba jima ko ba dade wata rana za ta mutu sai za su mutu to da aka wannan abun nan ne da yawa za ka gansu wani da ya yi ma sai da aka ga kaman a ce wannan da ma zai musulunci da ya yi ya ce ala kula ma khalallaha batin ya ce duk abin da ba Allah ba sunan shi zuhair ko zuhair ya ce duk abin da ba Allah ba banza ne ya ce wa kullu na'imun la mahalata za'il kuma kowace ni'ima ba makawa wata rana za a rabu ko kai ka rabu da ita ko ita ta rabu da kai duk wannan haka suka yi ta yi a wancan lokacin wannan wuri dandali ne na jawo hankalin mutane ko kuma wani abu shi wannan da suka nuho nan wurin an tsaya wani wuri kishirwa ta kama su suka ji kishirwa mutanen nan suka kama gada suka kama gada suka ji kishirwa ta dame sai suka rika tsaga jikinta jininta na fitowa suna shanyewa saboda kada su kishirwa ta kashe su har dai ta kai inda ta kai suka yanka ta kuma suka tafi suna neman itace shi kuma ya shiga cikin wani tanti ya boye yana dawowa sai ga katon maciji ya shiga cikin tantin nan nashi suka tau za su kashe shi ya ce a'a ku kyale shi tunda bai mana komi ba kuma ina farke ina gani ku kyale shi ya koma inda ya fito aka kyale shi ya tafi ya sadada ya tafiyarsa sauraka suna cikin tafiyan nan suka rasa ruwa su kai wani wuri sai suka ji wani sauti ana ce masu nan gaba inda za ku ba inda za ku samu ruwa amma yanzu ku karkata zuwa wani wuri ila shama wani wuri ne ya ce ku je wajejen nan za ku samu ruwa in kun je ku sha ku sa dabbobinku su sha ku ba kuma ku tafi don gaba ma ba za ku samu ruwa ba za ku yi kwanaki babu ruwa suna matsa ko inda ya gaya masa nan suka samu ruwan nan inda ya gaya masa inda suka ji sautin nan suka samu ruwa suka sha suka cika abubuwan da duk za su ɗiba suka ɗiba suka ba raƙuman suka ɗora kan raƙuman suka nufi ukiyaza suka kai can suka gama abin da suke yi suka dawo da suka dawo wurin nan kuma suka yi tunanin za su ga ruwa suka ga wuri ya koma kamar ba taba ma maganar ruwa wajen ba sai suka ƙara jin sauti suna cewa shi sakamakon alkhairi alkhairi yanda kai alkhairi shi yasa aka biya ka yace ba wanda zai alkhairi sannan kuma alkhairin nan ya fadi a ƙasa idan mutum ya yi alkhairi bai ga alkhairi ba to akwai shakka cikin alkhairin nan ce ni ne macijin nan da aka so kashewa kace a kyale ni saboda aka ina maku ban kwana sai kuma mun haɗu wani lokaci na yi maku sallama na yi maku ban kwana kaji auna macijin ne saboda haka mutum da inda ga alkhairi ka yi alkhairi inda ka ga za ka tare shari ka tare shari iya iyawarka inda ya gagare ka kuma shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa ya ce har idan mai bara ya zo ya yi maku bara ko ba za ku ba shi ba ku zaɓo kalmomi masu daɗi ku gaya mashi ku ce ya eh, haƙuri ya baku ya ce domin so da yawa fa wata rana mai baran nan ba mutum bane ba aljani bane akan aiko dan a jarraba ku so yi in kaga mutum kawai ka bashi a matsayin da ka ganshi baka san wane ne ba baka san menene ba kada ka jama kanka abin da zai jama matsala kuɗi dai naka ne cikin aljihunka ba kuma murkushe ka zai karba ba in ka yi niyan bashi bashi in ka yi niyan bashi ka ce a yi haƙuri ka ja bakinka kai shuru duk da wasu na zagin mutane kamar yanzu wasu almajiran idan kawai ka zage shi idan ka ce mai ya yi haƙuri, sai ya ce kazanka ne zai haƙuri. ko kuma in ka daga hannu makaho ne ya ce mi kai yaron ya tambayi yaron ya ce wai ka fasa kai ya ce ka sari ubanka duk suna yin waɗannan maganganu amma ba za mu ce dukansu ba amma wasu sukan yi kalmomi mai na jafa'i kuma za ka iya kaji to in ji fa sai mi an zaji wanda ya fi ka so da aka dan amma menene kuma tabo nawa ne zai fito ma kafin ka kai gida da aka zage ka mutum ya zage ka ka kyale shi mutum ya yi ma abin nan ka kyale shi ko kalli tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi fa tun da yake har ya bar duniya bai taba rama wani abu da aka yi masa zanzatin kansa ba an zagai an ga mai magana in dai wadda ta shafi kanshi ne bai taba ramawa ba har ya bar duniya sai dai in kaga yayi magana to Allah ka taba sannan bai taba daga hannun shi ya doki wani ba ko bawa ko dabba ko matar da ya aura bai taba ba har ya koma wurin Allah in kaga ya daga hannu yayi wani abu wajen jihadi ne shi ma mashhuran wurare ne waɗanda an fade su kuma dalilansu kamar yadda ibnu qami'a ya taso ya ce shi ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ni kuma insha Allah ni ne ajalinka na kaga ya dauki makamin amma wani wurin da bulalan kora doki yake wannan kora rakumi ita yake rike kuma ya jagoranci yakin a shiga gaba yana gaba amma bai taba daga hannun shi ya doki wani ba yau mutum za a ce matar da ya aura a ce ya yi mata duka har kwanta asibiti ko ko ya nunnushe ta ya faffasa mata baki har ya cire mata haƙora kuma ya bada labari a kai matar da ka aura ka je asibiti ka yi mata dukan ya tana kwanci a asibiti me ya faru a ce kai kai mata duka in dai har ba za ta ji maganar ka ba sai ka yi mata wannan irin duka to gara ku rabu ka aure wata kai gara ma ka zauna haka nan in ka ga idan haka suke ka kasa samun wadda kake ganin za ta yi zaman aure ta ji maganar sai an yi wannan halin to gara ka zaman ka ba kai auren nan ba tunda auren nan sunna ne shi ko tsara haƙoƙin bil'an adam bayan haƙƙin Allah sai haƙƙin yan adam tsare shi wajibi ne to da aka lokacin da kai imani Za ka ba da haƙƙin Allah to kuma za ka ba da haƙƙin bayin Allah to ka rusa shi saboda auren nan gara ka ba auren ya fito saboda ka waɗannan su ne abin da ya kamata mu rika lura a tarbiyya ta akhlaq na nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma bayan nan su magabata sun bi tunda wani sai da ya shekara saba'in da wani abu ya zo zai mutu ya kira ɗan shi ya nuna hannuwansa guda biyu ce kaga hannuwan nan ya ce tun da nike ban taba daga su na doki wani ba kuma ban taba sa su na dauki hakkin wani ba har yau gashi zan koma wurin Allah inda ya taba dukan shi dan ba sai ce ka taba dukana ba amma haka ya ce masa ban taba ɗaga hannuwan nan na doki wani ba ko na dauki kayan wani wanda ba na ba wani kafar shi ya daga urwatu bin zubair ya ce wannan kafan bayan an yanke ta ya ɗaga ta ya ce ya Allah na gode ma ka bani abu hudu ka amshi ɗaya ka banne da uku waye kai ka kyauta kai ne mai kyauta da ƙari ka ba mutum hudu amma da ka tashi amsa sai ka amshi ɗaya ka bashi da uku in ba kai ba wane ne zai haka ya ce amma abinda nake tabbatarwa shine wannan kafan nan tun da take ba ta taba taka inda ka ce kada taka ba har yau mun rabu yanzu jama'a cikin maka wanda zai iya haka kafafunmu a ce ba su tako wurin haram ba hannunmu bai taba kayan kowa ba bai doki kowa ba ko ba ka dauki kayan ba ka doki wani na haka waɗannan su ne abubuwan da za a kalla to sau da haka akwai abubuwa dai abinda nake so na yin ce akwai abubuwa wanda suka yi kama da hajjin mabrur ko da Allah bai azurta ka da zuwa ba to wancan na juma'a nike so in faɗi da ya faɗi wancan ya ce ga sallama ba ma samu abu na biyu sai ya ce abin da ke damun shi da ba sa zuwa masallacin juma'a wanda ke makabarta ya gama zuwa masallacin juma'a sau da aka ce sun gano yanzu da suka zo lahira zuwa masallacin juma'a nan da ake yi da wuri mutum ya zauna cikin masallaci ya ta askar sun gano wanda diye haka ana ba shi ladan kamar ya yi hajji da umra na nafila saboda aka sai aka ce shi yasa Sa'id ibn al-Musayyib idan ranar juma'a ta yana yin murna kaman zai je hajji da umra na nafila ko fiye da haka ma saboda aka ranar juma'a tana da gayatu ahammiya wanda Allah ya faɗakar da shi saboda haka bayan nan fa ayyu salat qila fa ayyu salat afdal to wace ce cikin sallah kuma tafi tafi lada qala tulul qunut shine mutun ya zama yana doguwar tsayuwa ka tsaya kai ta karatu kai ta karatu sila fa ayyu sadaqa afdal to wace ce cikin sadakoki kuma tafi qala juhudul muqil shine kokarin mai kadan mutun yana da kadan sai ya dauka yayi da ya bada sai sa za a ce wani lokaci mutun yana da dinari daya yana iya yin sadaka tafi wanda yake da dinari dubu na farko dai yin ikhlasi na biyu ƙarfin halin da ta sa yana da ɗayan nan kuma ya iya yi mai dubu in ya ɗauki goma ya bayar ai yana da dubu ne dama da yawa so haka mai kaɗan ya daure ya bayar ko mai kaɗan ya zama ya yi ƙoƙari ya yi wani abin alkhairi ba ƙaramin abu wani ya sa ma lokacin hausa sai su rika cewa wai ba mai wadata ake gaya ma buki ba mai zuciya ake gaya ma buki akwai wanda zaka ga ya fi kuɗin yana da su bai ma san iyakarsu ba amma ba yin aikin alkhairi ranar nan muna magana da wani jiya ne ma ya san shi kuma sani farin sani ya faɗi abubuwa da yawa marasa kyau kuma ga shi ya tsufa ya fi shekara saba'in Allah ya saukake ya ce don ya tabbatar masu don a tabbatar mashi da baya da kirki da ya magana wata yarinya ta ce wannan da gaje gani duk da wannan shekarun nashi bari ka gani ta ɗan waya ta buga mai ta ce kana yana ya ce kyash ta ce ita tana abuja ya ce to ya za a yi ni yanzu na tashi daga abuja na tafi wuri kaza to ya za a yi ta ce baya da za a yi tun da ka riga ka tafi ya ce ba za ki biyo ni ba ki zo in baki dala ko dai kin samu wani ɗan yaro ne dai ki zo ki hanshi daloli ta ce kaji ko sai ki zo ki hanshi daloli kawai ki kyale waɗannan 'yan yaran ba su da kokwabo ta tabbatar mai da haka sai na ce a tsaya nan sai ya ce amma a hakan nan yana da dukiyar da bai san iyakarta ba mdin shi shi chairman na kamfaninsu mdin sa wata rana ya ɗauki buhun shinkafa ya yi ma'aikata kyauta a lokacin azumi ko lokacin abin nan ya ce kai baka da hankali ba ka san zafin kuɗi ba duk wanda ka ba buhun shinkafan nan ko dai a cire albashin shi ko a cire albashin ka kuma sai da aka yi haka ɗaya saboda haka mutane akwai mutanen da suna da kuɗi ba su san ma iyakar kuɗin ba amma saboda Allah bai so su da alkhairi ba bai so su da tsira lahira ba to ba zai ba su dama kuma su yi wani abu ba mafi alkhairi daga cikin bayan Allah shine wanda al'umman da yake tare da su suka amfana da rayuwarsa da yake nan aikin da kuma Allah ya fi so shine ka sanya musulmi ya farin ciki ka faranta mai rai ka sa ya murna ya ji daɗi cewa ka yi mai wani abin da ya murna ta dalilin wannan wannan Allah na son wannan aikin ta hanyar ciyar da shi ko shayar da shi ko ka biya masa bashi ko ka ɗauke mai wani abu na damuwa ko kuma duk in ya gagara ka haɗu da shi kai mai sallama ka sakan masa fuska kenan ba waɗannan duka waɗannan Allah na son su so da aka yin ko an ce Allah na son mutum magana ta ƙare ya fito ko kala. ya ce fa'ayyul hijira afdal wace ce wajen hijira kuma tafi ƙala man jahada ai ƙala ko hijiru ma haramun Allah azza wa jalla wannan ita ce tafi hijira kowace hijira girma wani malami a nan ɗin ma za mu gani ya ce jama'a mu duba idan akwai aikace-aikacen da muka san sun wuce mu ba mu samu daman yin su ba saboda lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi su ko kuma lokacin sahabbai sun sulle mana to me zai sa ba za mu yi tadaruk ba mu nemo ayyukan da za su tsaya mana makwafin waɗannan da ba mu samu ba ko waɗanda ba mu yi ba saboda haka nan shine na aka ce to baka samu hijira ba me za ka yi a madadin hijira shine ka ƙaurace mu abin da Allah ya haramta saboda haka kai ne mai hijira yanzu ita kuma tafi kowace hijira girma qila fa ayyul jihad afdal wani ne jihadi wanda ya fi kuma girma shi a cikin jihadin kala man mushiriki na mushrikeena bimalihi wa nafsihi shi ne wanda ya yaƙi mushrikai da dukiyarsa da ransa gaba ɗaya ƙila fa'ayyul katlu ashraf wani kisa ne ya fi daraja wanda za a yi ba mutum qala man uhuri damuhu wa uqira jawaduhu Shi ne wanda ya je wajen fada yaƙi, aka zubar da jininsa shi aka cire mai rai sannan kuma aka soke abin hawan sama bai shi bai dawo ba kuma bai abin nan ba wa ma'ana juhudul muqil manan shi ai ma yutihi al muqillu ala qadri taqatihi shine abin da mai kadan yake badawa gurgurdan iyawansa wa Hassan rawal hasan qala qala rajulun li uthman bin affan wani mutum ya ce ma Usman bin Affan zahabtun ashabal amwal bil khair ya ku mutane masu dukiya kun tafi da lada tatasaddaquna wa ta'tiquna wa tahujjuna wa tunfiquna kuna yin sadaka kuna yantawa kuna yin hajji kuma kuna ciyar da bayi fa qala Usman sai Usman ya ce masa wa innakum ay lataqbatunana wa inna ay lan nabghatu la na tsago kai na kasa karanta abin wannan ko wa inna lanagbatukum wato ku kuna burin gibta shine kana ganin mutum da wani abu na alkhairi kai ma kana so da ma ka samu irin shi to ku kuna kishin mu wajen wannan mu muna kishin ku qala fa wallahi la dirhamun yanfiquhu ahadun min juhdin yace kaga dinari ɗaya da mutum zai bayar a matsayin kokarin sa shi gare khairun min asharati alafi dirhamin wato ya fi alkhairi akan dinari dubu goma rida min faidin wanda aka kwaso daga tafki kana da shi da yawa sai ka ɗan kafto ka zaftaro to wannan shi ko shi ɗaya gare ya bada ko ko biyu gare ya bada in za ta allura yana da dubu biyu ya bada dubu ɗaya to ya fi wanda yake da miliyan ɗaya shi kuma ya bada dubu goma ya fito ko na tafi bi hada imam ya zo سيمو يعني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم